da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin kokon san muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na duniyarmu a yau sannan shirin muryoyin masu saurare bayan nan shirin kisoshin rayuwa na nan tafi sannan shirin tarbiyyar iyali sai kuma da ƙarshe ku saurari shirin Afirka a yau. Da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu ai saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 18 ga watan Yunin shekara ta 2022. wanda ya daidai da goma sha tara ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da aikanta a babban ginin ta da yake birnin washington fadar mulkin kasar amurka musulmin ƙasar amurka ne dai su da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkokinsu na addini a cikin cibiyar akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmi suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda ake gaitar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halartar waɗannan taruka wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba suka musulunta saboda bayanan da suke ji a wannan cibiya dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai da tausayi da kuma taimako da kallon dukkanin 'yan adam a matsayi guda ɗaya na mutane ba tare da bambancin launin fata ko yare ba masu harkokin san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa akan al'ummar yankin zirin gaza da suka mame dalilin wannan har-hare dai shine kashe sojojin yahudawan isra'ila da kuma kama guda ɗaya daga cikinsu da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin kai har-haren a waɗannan har-haren da yahudawan sun kashe falasɗinawa masu yawa da kuma kama 'yan majalisa da kuma jami'an gwamnatin falasɗinu daga ɓangaren hamas a wannan farmakin ne sojin yahudawan isra'ila suka kama falasɗinawa fiye da dubu goma suka jefa su a cikin gidajen kurkuku sai dai har zuwa ƙarshen yakin sun kasa gano inda hamas ta ɓoye sojin ta guda ɗaya da take tsare da shi da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hudu da suka gabata a rana irin ta yau abul hassan la'ib babban malamin hadisi ya rasu ya kasance daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya tarbiyyantar da malamai masu yawa a wannan fage daga cikin fitattun ɗalibansa akwai fitaccen malamin hadisi kuma masanin tarihi khatibul bagdadi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 zuwa 12:50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce karfin sojojin kasar na ƙara bunƙasa gwargwadon ƙaruwar barazana. A Najeriya kuma hukumar zaɓen ƙasar INEC ta karɓi takardun 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekara mai zuwa. Sannan za ku ji cewa Amurka ta ƙara faɗaɗa sansanin sojojinta a arewacin ƙasar Siriya. yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan tsaron kasar iran ya bayyana muhimmancin bunƙasa ƙarfin sojojin ƙasar ta sama ta ƙasa da kuma ruwa musamman a cikin tekunan yankin ya ce shi yasa tsarin harkokin tsaro na ƙasar iran yake ba da muhimmanci wajen sabonta makaman da ƙasar take da su zuwa na daidai da ci gaban zamani kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto burgediya janar muhammad riza ashtiyani yana faɗar haka a lokacin da ya kai ziyara aiki a babban hedkwatan sojojin ruwa da ke birnin bandar abbas na bakin ruwan tekun farisa ministan ya kara da cewa ƙasar iran tana ci gaba da inganta makaman sojojinta na sama ƙasa da ruwa ne daidai da irin barazanar da take fuskanta daga bangaren makiya banda haka ya ce kamfanonin kera makaman kasar kama daga jiragen ruwan yaƙi da makamai masu linzami da sauransu suna aiki dare da rana don ganin sojojin kasar a dukkanin bangarorinsu sun sami makamai waɗanda suka dace da su a lokacin da suke fuskantar maƙiya. daga ƙarshe janar ashtiyani ya kammala da cewa ƙasar iran tana cikin wani yanki mai muhimmanci a duniya wanda ya zama dole ta ɗaura ɗamarar fuskantar makiya ko ta ina a kuma kowane fanni da kuma lokaci. jam'iyyun siyasa wanda suke buƙatar shiga takarar shugabancin ƙasa a zaɓen shekara ta 2023 a najeriya sun miƙa takaddunsu na buƙatar hakan ga hukumar zaɓen ƙasar wato inec a makon da ya gabata kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa babban jam'iyyar adawa ta ƙasar wato pdp wacce tiku Abubakar yake tsaya mata takarar shugabancin ƙasa ta miƙa takaddunta ga hukumar tare da zaben gwamnan jihar Delta a yi Okowa a matsayin wanda zai kasance masa mataimakin shugaban ƙasa. Labarin ya kara da cewa jam'iyyar APC mai mulki wacce Bola Ahmad Tinubu ke tsayawa takarar shugabancin ƙasa a zaben na ta 2023 shi ma ya miƙa takaddun nasa amma ba tare da an bayyana sunan wanda yake masa mataimakin shugaban ƙasa a fili ba amma su majiyoyin sun bayyana cewa ya zaɓi kabiru masari daga jihar katsina a matsayin mataimakinsa har ila yau wasu labaran sun bayyana cewa dr rabi musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp ya tabbatar da cewa yana tattaunawa da shugaban jam'iyyar labour wato peter obi don ganin jam'iyyun biyu sun dunkile sun zama jam'iyya guda har ila yau a yau asabar ne ake gudanar da zaben gwamna a jihar ikiti da ke kudancin kasar inda 'yan takara daga jam'iyyu goma sha shida suke neman kujerar gwamnatin ƙasar amurka ta faɗaɗa sansanin sojojinta wacce ba ta bisa ƙa'ida a gabacin ƙasar syria tare da taimakon ƙungiyar ƙasar ta kurdawa 'yan tawaye wa'anda suke samun goyon bayan amurkan kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya kara da cewa amurka ta gina sabon ɗakin ajiyar makamai da jiragen yaƙi da kuma kakkafa sabbin na'urorin rada a sansanin sojojin da ke garin tal baidar a arewacin lardin hasaka banda haka ta gina sabbin filayen saukar jiragen yaƙi masu saukar angulu da na ajiye sojoji da kayakin aikin soje kusa da babban titi nan da ake kira m4 har ila yau labarin ya ƙara da cewa sojojin amurka a gabacin ƙasar syria sun faɗaɗa sansaninsu da ke kusa da rumbun ajiyar kayakin abinci a lardin hasaka inda ake iya ganin sabbin kayakin yaƙin soje da kuma makamai masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran behrus kamal bandi ya bayyana cewa hukumarsa ta shaida wa hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e dangane da aikin fadada cibiyar makamashin nukiliya ta natanz duk da cewa hakan bai zama lazimi ba tashar talabijin ta press tv daga nan birnin tehran ya nakalto kamfanin watsa labarai na nur news na faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa manufar fadada cibiyar ita ce ɗauke wasu ayyukan cibiyar nukiliya ta tesa da ke karaj kusa da birnin tehran zuwa natanz ɗin saboda matsalolin tsaro kakakin hukumar ta aeoi ya ce ɗauke wasu ayyukan cibiyar ta karaj zuwa natanz ya fi aminci saboda a shekarar da ta gabata a cikin watan yuni ne harmci kasar isra'ila ta kai hare-hare kan cibiyar da ke karaj tare da amfani da ma'aikatanta na cikin kasar iran sannan ya kammala da cewa hukumar iaea e ta majalisar ɗinkin duniya ta san da labarin duk da cewa faɗa mata ba wajibi ba ne kafin haka da jaridar new york times ta ƙasar amurka ta nakalto majiyoyin leƙe asiri na harmci kasar isra'ila da kuma amurka na faɗar cewa sun yi amfani da tauraron dan adam inda suka gano cewa iran tana faɗaɗa cibiyar nukiliya ta natanz daga kudancinta sai dai ba su ga wani abin damuwa ba a safiyar asabar ce jiragen yakin hanfi kasar isra'ila suka kai hare-hare kan yankin zirin gaza tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon ta nakalto majiyar gwamnatin mamaya ta haramta kasar isra'ila tana bayyana cewa ta kai hare-hare ne saboda wani makamin linzami wanda aka cilla daga yankin na gaza amma garkon makamansu suka kakkaɓo shi labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sun yi amfani da jiragen sama na yaƙi da kuma wa'anda ake sarrafa su daga nesa a hare-haren na safiyar yau asabar ƙungiyar hamas ta tabbatar da cewa an cilla makami mai linzami kan matsugunan yahudawa a yankin don nuna wa hamjikar isra'ila kan cewa tana sane da ta'asan da take aikatawa a yankin yamma da kogin jordan da kuma birnin kudus a yanzu dai babu wani musayar wuta a tsakanin bangarorin biyu a wannan yankin amma ba a bayyana irin asarorin da hare-haren suka yi ba har yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan yanzu kuma lokaci yayi da zan gabatar muku da shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke bayyana cewa ne an samu ɓullar rikicin ƙabilanci da ya lashe rayukan mutane kimanin ɗari da hamsin tare da ƙona ƙauyuka ashirin hormuz a lardin darfur da ke yammacin kasar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akalla mutane 150 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu kimanin dubu hamsin suka tsere daga muhallinsu sakamakon ɗauki baɗaɗin da ya kunno kai a ƙauyen kulbus da ke lardin darfur a shiyar yammacin ƙasar sudan hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana cewa rikicin ƙabilancin da ya kunno kai tun daga ranar shida ga wannan wata na yuni har zuwa sha 11 ga watan ya janyo hasarar rayukan ɗan adam da na dukiyoyi da suka hada da kone-konen gidaje kashe-kashen dabbobi tare da sace su gami da barnata kayayyakin abinci rikicin ya kunno kai ne tsakanin 'yan kabilan alkamar da na 'yan kabilan larabawa rezegat a ƙauyen um haris da ke karamar hukumar kulbus a shirya yammacin lardin darfur rahotanni suna bayyana cewa rikicin ya samo asali ne daga sabani kan mallakar filin noma tsakanin mutane biyu da suka fito daga kabilun biyu na alkamar da rezegat kuma dukkaninsu sun mutu sakamakon musayar wutan bindiga da suka yi kan junansu bayan labari ya watsu kowace kabila ta saɓi makamai da nufin ɗaukan fansan ɗan uwanta lamarin da ya haifar da musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu tare da ƙaddamar da hare-haren kwantan ɓauna juna kan junansu kamar yadda aka yi ɗauki ba daɗi tsakanin ƙabilun biyu a ƙauyen um tuyur da kuma wajen da 'yan ƙabilun biyu suke haɗuwa domin shayar da dabbobinsu inda aka samu hasarar rayuka masu yawa hakanan rikicin ya yaɗu zuwa sauran yankuna musamman waɗanda suke makwabtaka da tushen ɓullar rikicin musamman ƙauyukan haskanita mastaha Gosjega da Umu da Resa da ke Jabal Moon inda ƙauyen Kafani aka kashe mutane uku ciki har da ƙaramin yaro tare da jikata wasu uku na daban kuma rahotanni sun bayyana cewa an kona ƙauyen na Kafani gaba ɗaya kamar yadda a ƙauyukan Askanita da Mastahar da suke Jabal Moon su ma aka kona su hakanan jama'ar ƙauyen Gosjegi sun tsere daga muhallinsu inda suka samu mafaka a ƙauyen Jorub da ke karkashin ƙarƙashin garin sirba sakamakon farmakin da aka ƙaddamar kan ƙauyensu sannan maharan suka kwashi ganimar dukiyoyinsu ƙabilar alkamar ta sanar da cewa mutane ɗari da ɗaya ne aka kashe daga 'yan kabilarta tare da jikatan wasu da goma sha bakwai na daban yayin da 'yan kabilar larabawan rezega suka sanar da mutuwar mutanensu ashirin da biyar, tare da jikatan wasu goma sha shida na daban kamar yadda 'yan kabilar alkamar suka bayyana cewa an sace 'yan kabilan su mutane tara akan hanyar su ta tafiya tsakanin garin sarab umra da kulubus kuma har yanzu babu labarin su hukumar kula da ayyukan jin kan ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana cewa an samu jinkirin kai ɗaukin kayan agajin ɗan adam da aka tsara kaiwa garuruwan kulubus jebel moon sirba da kirnek saboda matsalar rashin tsaro a yankunan a garin kulubus 'yan ƙabilar alkamar sun shahara ne da sana'o'i irin noma da kasuwanci da kuma kiwon dabbobi tumaki da awaki yayin da a garin rezegat alballa 'yan kabilar larabawan rezegat suka shahara da sana'o'i irin kiwon raƙuma da kuma noma da kiwon tumaki da awaki rahotanni da hukumomin majalisar ɗinkin duniya wato hukumar kula da ayyukan jin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr suka fitar sun bayyana cewa kimanin mutane dubu hamsin ne daga yankin kulbus suka yi hijira daga muhallinsu zuwa yankuna daban-daban na ƙasar sudan musamman garuruwa da ƙauyukan da suke makwabtaka da su a taron manema labarai da jami'in 'yan kabilar alkamar ya gudanar a gundumar aljanena a ranar alhamis da ta gabata jami'in mai suna saiful shamsuddin usman ya bayyana cewa akwai gawakin mutane a yashe a fili a wasu yankuna da rikicin ya ritsa da su amma saboda rashin tsaro ba zai yiwu a je a ne su ba yana mai faice cewar yawan adadin 'yan gudun hijira da suka nemi mafaka a ƙauyukan da suke karamar hukumar kulbus sun kai dubu goma sha biyu kuma suna rayuwa ce cikin mummunar yanayi da tsananin buƙatar tallafin jin kan ɗan adam sakamakon rashin abinci da masauki da kuma bullar masifar cutar gudawa sai usman ya ƙara da cewa akwai ƙauyuka kimanin ashirin gandun da aka ƙone su kurmus tun daga lokacin bullar rikicin a ranar shida ga wannan wata na yuni tare da sace dabbobi na 'yan kabilun alkamar kusan 700 jami'in garin na alkamar saifuddin usman ya dora alhakin irin hasarorin rayuka da na dukiyoyi da aka yi tun bayan bullar rikicin har zuwa ƙarshen sa kan mahukuntan sudan tun daga kan gwamnatin tarayyar ƙasar har zuwa na jihohi da ƙaramar hukuma sannan saiful usman ya kira ga jami'an tsaron yankunan da rikicin ya ritsa da su da su ɗauki matakin kafa kwamiti na musamman don gudanar da bincike kan rikicin na kulbus kamar yadda saifuddin usman ya yi kakausar suka kan matakin da mahukuntan ƙasar suka ɗauka na janye jami'an tsaro daga yankunan da rikicin ya faru ta hanyar mai gurbin su da rundunar kai ɗaukin gaggawa yana mai cewa motocin jami'an tsaro sun tafi zuwa tushen ɓullar rikicin amma ba su kai ɗauki zuwa ga sauran yankunan da wutar rikicin ya isa gare su ba A nashi bangaren gwamnan lardin Darfur ta yamma Hamis Abdullah ya bayyana cewa kwamitin tsaron lardinsa ya aike da tawagar motoci makare da jami'an tsaro zuwa Kulbus domin wanzar da tsaro da oda. Hakanan gwamnan lardin na Darfur ta yamma Hamis Abdullah ya rubuta a shafinsa na Facebook a ranar Larabar da ta gabata cewa ya jagoranci zaman mambobin kwamitin tsaron lardin dangane da rikicin garin Kulbus kamar yadda ya zanta da wata tawagar garin kan abin da ke faruwa gwamnan lardin na darfur ta yamma ya bayyana tsananin bakin cikinsa kan abin da ya faru yana mai mayar da martani da cewa wannan aiki ba ta kama da ɗabi'ar mai da'awar musulunci yana mai jaddada yin kira ga mazauna garin na kulbus da su guji tasirantuwa da bakar aniyar masu son cimma munanan manufofinsu ta siyasa a kansu har ila yau gwamnan lardin na darfur ta yamma ya yi kira ga kungiyoyin ba da agaji da su hanzarta kawo ɗauki domin taimakawa mutane da masifar rikicin ya ritsa da su kamar yadda ya yi kira ga hukumomin lafiya da su kawo nasu gudumawar domin tallafawa waɗanda suka raunata hakanan gwamnan lardin abdullah usman ya yi furuci da cewa nan kusa kaɗan zai ɗauki matakin gudanar da gadi a yankunan garin kulbus domin ganewa idansa yanayin matakan tsaro da zamantakewa da nufin neman hanyar kawo ƙarshen faruwar wannan mummunan yanayi a nashi bangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a kasar sudan bulka fatin ya yi tofin allah ne kan wannan rikici da tashe-tashen hankula da suka faru a lardin darfur tare da jaddada cewa wannan lamari ne da ba za a taɓa lamunta ba yana mai jaddada buƙatar ɗaukan tsauraran matakan da suka dace musamman ganin an hukunta masu hannu a kunna wutar irin wannan masifa da ta kai ga sarayar da rayukan ɗan adam masu yawa a zaman taron manema labarai da stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a cibiyar majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da hasarar rayukan mutane fiye da ɗari tare da raba wasu fiye da dubu hamsin da muhallinsu a rikicin da ya kunno kai tun farkon wannan wata na yuni a lardin darfur da ke macin ƙasar sudan dujarik ya bayyana takaici da tsananin kaduwar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan yadda rikicin ya lashe rayu. ɗaukan mutane masu yawa irin wannan tare da raba jama'a da suka hada da maza da mata da ƙananan yara da gidajensu baya ga rushe-rushen gidaje da wawushe dukiyoyi ciki har da dabbobin makiyaya kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa kada tashe-tashen hankula a lardin darfur da sauran yankunan ƙasar su hana manoma gudanar da ayyukansu na noma a daidai lokacin da damuna ta fara sauka lamarin da zai ƙara janyo matsalar ƙarancin abinci a yankin yankin darfur da ke macin kasar sudan dai yana daga cikin yankunan kasar da suke fama da rashin tsaro tun bayan kawo ƙarshen aikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a lardin bayan cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ƙungiyoyin 'yan tawaye da suke ɗauke da makamai da gwamnatin ƙasar a shekara ta 2020 a tun farkon bullar rikicin shugaban ƙabilar alkamar a lardin darfur mai suna ibrahim hashim ya bayyana cewa an ɗauki tsawon mako guda cur ana gumurzu tsakanin 'yan kabilar sa da na kabilar larabawa ta rizagat ba tare da samun ɗauki daga jami'an tsaron ƙasar ba don shiga tsakani wanda ɗauki ba da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari daga jama'arsa tare da ƙona ƙauyuka masu yawa ƙurmus ibrahim hashim ya bayyana cewa a lokacin da yake magana akwai tabbacin cewa 'yan kabilarsa ɗari da goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu kuma an ƙona musu ƙauyuka goma sha hudu baya ga mutanen da suka ɓace ba a sama su ba shugaban kabilar alkamar a garin kulbos ya yi nuni da cewa ɗauki ba daɗin ya samo asali ne daga rikici kan mallakar filin noma amma aka rubuta shi zuwa halaka mutane masu yawa tare da ɓarnata dukiyoyi don haka yana zargin cewa akwai ɓoyayyen shirin ganin an kori 'yan kabilar alkamar daga tushensu a nashi bangaren wani jami'i daga cikin shugabannin 'yan kabilar zegat da ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana cewa rikicin ya faru ne sanadiyar saɓani kan mallakar filin noma inda guda ya nemi hana ɗayan noma gonarsa lamarin da ya rikide zuwa tashin hankali har ya kai ga kashe 'yan kabilar zagat takwas don haka wata rikici ta ci gaba da ruruta har ta kai ga yadda ta kai masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma lokaci ne da Hassan Barka zai jagoranci gabatar muku da shirinsa na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To yau ma dai Allah da ikonsa ya kawo mu a wani ƙarshen makon inda kamar da muka saba mukan ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na biyo head kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru na shigo shirin ne yana son ku isar min gashe gashe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki a farko yana gaida Uda Muhammadu Jakure wanda ke a garin Gidigir da ke jihar Zandar a jamhuriyar Nijar akwai Sanisi Madattai da Magaran da Isuhu Madattai da Magaran akwai Murtala mai shayi bakin Kwastan House Sokoto akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ten nigeria akwai kabiru sule usman wanda yake a bakin kasuwar taransa zander akwai isa bukar tsoho mai albarka wanda ke a niyame akwai shitu tayar agades daga ƙarshe na gaida daukacin al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga kadan fulani wurji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana tuwo a ƙwarya har da ma na gaishe gaishe to a yau tun da ƙarshen mako ne ina son ku bani dama isar da sa'in gaisuwa na zuwa ga mai gabatar da wannan shirin wato hassan barka akwai abokina mutakai mtk shawon ta kai yawale sani ta kai wari malam bare bare zuwa nijar usman direban bajjar gamji akwai abokina yati direban shofa da ke garin labune akwai abokina usman yana dan fulani ibrahim haruna bingirawa akwai abokina isa jikan mai saje toro iliyasim iliasu bulawa da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora digaga daga fulani wurji daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Ali Nusra birnin Kibir ga tarayyar Najeriya. Ina son kuma da dama yan bayan na gaishe gaishe na na karshen mako da kuke ba mu dama mu da yan uwanmu da abokan arziki. Tashin farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka baya da haka kuma ina gai da babban aboki na hada mai kwamfuta mai yama baya da haka kuma ina gai gaida kaunata Sumayya Abubakar shi sarakuna birnin Kebbi baya da haka ina gaida ahmed ladan girkau baya da haka kuma ina gaida shugaban muryar talaka na ƙasa zaidu bala kofa sabuwa ina gaida hanza ma birnin kebbi da tunasir mai maganin gargajiya baya da haka kuma ina gaida kumbar sani aisha hura mai goro sabon kasuwar birnin kebbi ina gaida tsoho mai albarka a niyame baya da haka ina gaida yakubu mai aski badaraka baya da haka kuma ina gaida mutanen zandar baki da baya da haka kuma ina gaida sana'a sai mai fata ya wuri baya da haka kuma ina gaida babban abokina haɗa mai kwamfuta mai yama da shi ɗan ashe mai tila mai yama Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa mai magana sahabawa ita da kita daga kwarnaka jihar Maradar Jamhuriyar Nijar. Da yake muna karshen mako zan yi wata wata zan isa da kwan gashe gashi na ga yan uwa da amanan arziki. Farko ina gaida baba tasu ila a kasar Libya da abokai na kamar su Abu Inusa Sada Ibrahim su dukkanin su a kasar Libya. Sannan in dawo gida in je a damagaram in gaishe da babaye da fi da magaram karam da isu madatai da na agwa mai faci a bakin ofital sannan in je in gaida aboki na musta kadangare da yake a katagiren kantu eh, sai in je in gaida eh, masu sauraro gabaki ɗaya na wannan gidan rediyo mai albarka da lahirin ma'aikatan gidan rediyo musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri da fatan za a yi hutun karshen mako lahiya assalamu alaikum mai magana su habiba wa ila likita daga kwarnaka jihar marka jamhuriyar assalamu alaikum salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci mai magana nazifi ibrahim daga ragar malam shagar loka gamin daga sokoto a tarayyar najeriya kamar yadda kuke ba da dama a kowane sa'at karshen sati ni zan yi amfani da tawara ma don in isar da saƙon gaishe gaishe na zuwa ga abokaina kamar haka faru kuma haikalo ga sokoto malaruwan kanwa baban gida abibi wa haɗa mai kwamfuta mai yaman kadora daga ga ɗan fulanin waje gwani lawan ali gamadan da sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran mamman sani wadacin waza baba ya lefi da magaran babandi mamman bandi kadora riga ga dan fulanin wurji da ba mai dan nijar da tsoho mai albarka nijar da sahabi ibrahim dan autan zamfarawa najeriya da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da Ilyas Kurezi ra'ayin zuci dan Nijar, tsoho mai albarka Nijar da Usman Kasim Kiringim. da wari malam bare bare bare zuwa da sauran mutanen Nijar kamar su Samariya dan Nijar Ahmad Ladan Girkau muryar talaka da Yakubu mai aski ba da raka tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Hamisu mai dan kuka daga nan kasuwar kwalliya a Damagaram a jamhuriyar Nijar. To da yake muna cikin karshen mako za mu dan gaishe gaishe ga abokan arziki. Musamman ma yana gaida Raba mai aski wanda yake nan Salon de Coiffure askin Baba. Yana gaida Dozman Takasimi to na agwa mai na agwa mai faci akwai Letoro mai Essence akwai Murtala Salisu akwai Alhaji Lolita sati idan na koma najeriya akwai sada sa'idu daura akwai yahaya sonital a mata mai akwai ibrahim mai gaskiya tashar fada mata mai akwai shugaban kungiyar murya talaka zaidu bala kowa sabuwar birnin kebbi idan na dawo nan garin da magaram akwai usaini sitar wanda yake nan kasuwar kwalliya akwai yawo mai gyaran tele wanda yake nan kasuwar kwalliya akwai nasiru mai famfo wanda yake nan kasuwar kwalliya da kai kanka hassan barka a tashi lafiya da mai magana Hamisu mai dan kuka daga nan kasuwar kwalliya a damagaram a jamfa jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na BOH suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebbi da Najeriya. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in mika sakon gaisuwa ga jagoran wannan shirin Malam Hassan Barka akwai Adamu Iyanza Daura akwai Mansur Ali Nasarawan birnin Kebbi Sahau da Ibrahim Dawotan Zamfara akwai Mara Ilyasu Yakubu daga akwai shugaba Ilya mai kanti da shayi garkin Daura akwai Kadore daga ga dan Fulanin Warji Isa Jikan mai saje Toro nazifi Ibrahim Ruga Malam Shagari Ahmed Ladan ibrahim gani a lalawar lawal kura kano akwai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran isa abubakar tsohon albarka akwai shetu tahir a gadas akwai ibrahim haruna bendera da ke nijar akwai muhammadu dan bari bari da ke nijar akwai kuma kabiru sula usman shi kuma da magaran akwai yakuba mai aski ba da raka akwai ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu da ke gidigore akwai kuma sanusi star kasuwar kwalliya da ke nijar a karshe yana gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma local government kevistan nigeria Assalamu alaikum Radio yaran yaran murya musulunci suna na shugaba Iliya Mikanti da shayi ga kundura da wannan dama da farko jagoran shiri Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da fatan duka da ma'aikatan ku kuna cikin koshin lafiya. Ina gaida mai martaba sarkin daura Umar Farko Umar ina gaida hakiman babban mutum dan iyan daura. Eh akwai da hakiman bore dan burankin daura. Ba zan manta da eh Hussein Sitar gawan kwalliya da magaran Sanusi Matsatte akwai Isu Matsatte. Eh isu unguwar tudu tasi unguwar tudu ba zan manta da na agwa mai faci akwai letoro wanda yake da magara ba zan manta da hamsu wanda yake nan karkada garin nan da magara akwai suman shehu wanda yake nan da magaran ba zan manta da abokina ya dannu azare akwai muhammad damban akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai yahiya sunite wanda yake garin magari eh, da yake mata mai eh, shugaba a madadin birnin gamba wanda yake nan wannan magariya alhaji abashe wanda yake a gadas da duk wanda yake saurare na cikin waga fili ne wa kowa fatan alkhairi na gode suna na shugaba iliya kanti da shayi kan daura ku ta lafiya. to mai sauraro kar da ya sha'afa cewa yana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka sha muje. assalamu alaikum muryoyin masu saurare radio hausa ta hiran kuna tare da shi ta tayar daga nan a gadas jamhuriyar nijar ina so a ban dama in mika ga suka shi na na karshen mako da farko dai ina gaida aboki na yakuba mai aski ba da raka nan jihar da magana ina gaida iso madatai ina gaida haɗabi mai kwamfuta da ke tarayyar nigeria akwai ahmad lawan girkau ina mishi fata alheri akwai miji mai daidaita sau a nan jihar da magana akwai malam muhammad dan bare bari da ke nan cikin jihar da magana akwai alkasumu a nan birnin agaris akwai crazy ilyas ina mishi fata alheri akwai na agwa mai faci a nan da magaran usain star kasuwar kwalliya akwai sanusi madatai ina ina mishi fatan alheri da iso maɗattai da kowa da kowa da cikin wannan gidan akwai tso mai albarka akwai tso iliya mai shayi garkin daura ina gaida shi maman bune ya kuba washe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram Jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah da yake muna karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amannai masu saurare. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka, ina gaida Mustapha Adam, ina gaida Awul Kunya da Sanusi Winti da Zainab Ibrahim da Tahir Amin. Dukkan su ma'aikata ne a gidan rediyo BOH. Bayan wannan ina gaida mai gidana Sanusi Madattai da Isu Madattai da Muhammadu Dambari Bari mai da Dozman taxi moto zandar da haɗa mai kwamfuta mai yama da letoro mai essence da lawali tati bayan gidan madara da uda mamadu shatkori da ladan ahmad girkau da baba iliya mai shayi garkin daura da raba mai aski zandar da ashur garin cdcd da yaku mai aski badaraka da alkasim baba liman faran da laba a gardens da fatan kowa da kowa na cikin koshin lahiya. gidan radio iran sunana sanusi maɗaɗai da magaram jamhuriyar niger na shigo wannan zaure ne ɗauke da sakon gaishe-gaishe kamar haka da farko isuhu maɗatai da magaram star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci a nan da magaram sai abdulaziz firizi a nan da magaram ba kuma zamanta ba da raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi da abdul kibiya akwai kuma maji soja mai adaidaita ina mika gaisuwa zuwa ga yakuba mai aski ba da raka akwai tasiu ango tudu da magaram akwai kuma muhammadu usman gwari bugaje ina mika sakon gaisuwa zuwa ga alkasin baba liman a har a agadas akwai alkasim a agadas ina miƙa gaisuwa zuwa ga banze ma'ana agadas akwai siti tela agadas sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakubu digawa akwai haddabi mai kwamfuta mai yama ina mika gaisuwa zuwa ga gwani lawan ali ga da kura akwai nan zifi ibrahim rigar malam shagari da dukkanin al'umma da suke sauraron wannan tasha ta boh mai gaishe da su su maɗata daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke bamu dama don mu tofa albarkacin bakin mu gashe gashe na wannan karshen mako mai magana mamman salisu dodo wanda ake kiran shi dozman moto a daidaita sau tribune official daga da mu jamhuriyar nijar da farko yana gaida ka kai mai gabatar da shirin hassan barka muna gaida ka da kai da iyalanka da dukkan ma'aikatan naku na mu fatan alkhairi ina gaida shugaban namu mai adalci rabon mai aski ina gaida hamisu president communal hamisu mai dan kuka da mu kwalliya ina gaida shi shi dozman Abdurrahman moto, a daidai sau Tribune Official ina gaida jirgi tirin Kaguwa Lon Dan Madan ina gaida Hawala Gurgiyas Musa da masu Consil Lola American ina gaida Ibi mai kayan kwali ina gaida ta Hawala Gurgiyas Sawa mai fanke da doya Badariya Share ina gaida Malama Amatalla ina gaida Malama Agla Muhammad SKO ina gaida Hamisu na Black ina gaida Londidi Kayan da nan Umar Taku garin Kadamari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi mai magana samariya haruna idris dan nijar mazaunin kasar libya a birnin turkoli to ina so a bani dama a ƙarshen makon nan in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida ibrahim haruna bungira buza jihar tawa mazaunin kasar kameru ina gaida ɗayan mai kwamfuta mai ma local government ina gaida nazifi ibrahim shagari lokal gamu sokoton najeriya ina gaida ahmed ladan girkau sokoton najeriya to da fatan duk lahirin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka kuma ina ga da kai ne ma zan daka wa shirin na yau birki waɗanda kuma ba su ji nasu saƙonnin ba sai su tarbe mu a cikin shirin na gaba kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. kuma ga Zainab Bashir ɗauke da shirinta na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Zara ta ce ni dai ki faɗa mani duk abin da ta ji sai da ta faɗa ma Zara da kuma blue ɗin da ta taɓa gani a wayar Salman sai da ta faɗa mata sosai hankalin Zara ya tashi jin wannan labarin duk da ta san Salman yana kula 'yan mata amma bata ɗauka yana neman su ba babban dalilin da ya sa bata taba faɗa ma Salma ba saboda ta san kalar son da take masa matukar ta faɗa mata za ta rika ganin laifinta shi yasa ta shiru da bakinta tunda ta san Salman son aure yake mata da sun yi aure kuma komai zai wuce salma ta ce kin san allah zara na haƙura da salman da a ce 'yan mata kawai gare sa zan iya haƙuri na ci gaba da tarayya da shi saboda namiji ba dan mace ɗaya aka yi sa ba kuma ni ma mace ce zan iya maido hankali na wajen sa amma sabo fa yake aikatawa da 'yan matansa zara wayar batsa fim din batsa zara zina yake aikatawa ta zan ci gaba na tarayya da shi ko shine autan maza ba zan kara kulasa ba ban kasance mazinaciya ba saboda haka ba zan auri mazinaci ba ya gurda min yara ba na haƙura da shi zara jinjina kai zara ta yi ta ce ki daina faɗar haka salma shaidar zina wahala gare ta yanzu kin tabbata salman yana zina saboda kin ga fim din batsa a wayarsa kin ji yana wayar batsa ba shine zai baki amsar yana aikata zina ba ko da kika ji ya ce za su je gidansu jabir baki da tabbacin zina za su aikata idan har baki so ki jefa kanki cikin halaka to ki cire wannan zargin na zina da kike masa cikin kuka salma ta ce amma dai zara ke ma kin yarda yana aikata abin da na faɗa miki ko ko za ki ce mani baki san salman yana da yan mata cikin makarantar nan ba ke da kike kwana tare da su zara ta ce salma kin san bana shiga harkar da ba tawa ba ko salman yana kula wasu ba zan sani ba tunda ba shiga harkar mutane nake yi ba ke ke dai abin da nake so da ke ki bari sai kin kama mutum a hannu da hannu sannan ki yanke hukunci bana so ki yanke hukunci cikin fushi daga baya ki zo abin ya dame ki salma ta ce to yanzu ya kike so na yi zara ta ce bakin ce za su je gidan su jabir an jima ba salma ta ce eh zara ta ce abin da za mu yi mu ma muna gama sallar magriba mu jira mu ga fitar su idan har muka ga da gaske sun tafi gidan to za mu shiga domin mu tabbatar ma kanmu salma ta ce idan ko ko har na tabbatar Salman yana aikata zina wallahi ba zan aure sa ba. Gara son sa ya kashe ni kuma na san ba zan mutu da son sa ba insha Allah. Zan dage da addu'a Allah ya cire mani son sa. Zara ta ce insha Allah ma ba za ku rabu ba domin kuna son junan ku Mu je kada mu rasa lectures. Ko da Salma da Zara suka je har malam ya shiga dan ma baya da tsanani yasa bai kore su ba. tunda ta shigo idan salman yana kanta ko kallon inda yake bata yi ba wanda a da matukar ya riga ta shiga class dole sai ta kalli wajen da yake zama jikinsa ne yayi sanyi gashi ta ki daga fuskar ta bari ya ga halin da take ciki ganin kada malam ya gano sa ne yasa ya maida hankalinsa gaban allo aka suka gama daga shi har ita babu wanda ya fahimci abin da aka masu suna fita salma ta ja zara suka nufi hostel don ma kada salman ya ce zai tsaida ta wayar ta ta ciro ta kira mominta ta faɗa mata za ta tsaya su yi assignment da zara a hostel ba za ta dawo da wuri ba momin ta ce kenan amma kada ki dare da yawa suna gama wayar ta yi sauran kashe wayar gaba ɗaya ba ta son salman ya kira ta ma salman kuwa yana fitowa ya shiga neman salma har wajen motar ta yaje amma bai bai ganta ba gaba ɗaya hankalinsa ya tashi kamar ne ya dafa sa yana faɗin haba salman me yasa zaka damu kanka haka ka san fa salma tana son ka ko fushi za ta yi da kai ba za ta iya mai tsawo ba kawai ka share ka ga yau kuna da haduwa da Minna. murmushi salman ya ya ce kamal ka san kuwa ya salma take a cikin raina ko da na ce maka son ta yafi nawa wallahi ni ma ba zan iya rayuwa idan babu ita ba ko da zan rayu tabbas zan yi matsananciyar rayuwa ni babu wajen wata minal da zan je wayar sai ciro ya fara kiran salma amma a kashe dafa kai yayi kamar zai yi kuka ya ce jabir ka gani ko ta kashe wayar ma gaba daya salma ba haka salma ba haka ta saba man ba tabbas salma ta ji wayar da nake yi wallahi ta ji don allah jabir ya zan yi ta fasa jabir yayi ya ce ka yi haƙuri salman ni ma zuciyata ta bani salma ta ji wayar da kake yi abinda zai faru idan muka gama sallah ka je gidansu ko me ta yi maka ka ta haƙuri salman ya ce me zan faɗa mata jabir ba da wata ƙaryar da zan iya faɗa mata da za ta yarda da ni ta riga da ta ji abin da na faɗa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 yanzu kuma ga awal kunya ɗauke da shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyya na 240 daidai masaurare barkamu da warhaka kuma barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa muku daga rediyon BOH da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu na jin abin da shirin kunshe da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammad salali zare da ke birnin yamai na kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tsakon hakoki daga littafin rasatul hukuk na imam zainal abidi na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin mabaraci wato talaka allah ki gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم الله سبحانه وتعالى yayi alkawari ga duk wanda ya taimaka ma wani ya yaye ma wani damuwarsa a nan duniya to Allah ya alkawarin gobe a lahira zai yaye maka kai da ka yaye ma ɗan uwanka damuwarsa wata larura ce a gabansa ya rasa yanda zai yi ya zo wajen ka sai ka yaye masa ita to Allah ya ci alwashin cewa gobe a lahira za a ba ka zaɓi ka zaɓi manya-manyan mas'aloli salloli har guda saba'in Allah shi yi maka su kaga ashe kai ka ci riba in ka bayar in baka bayar ba to kai ka yi asara fiye da ma shi wanda ya zo roƙon ka baka bashi ba doka idan har ka yi galaba a kan maƙiyinka shedan kenan yana so ya hana ka taimaka wa mabaraci sai ka taimaka masa to ka zama daga cikin masu ingatacciyar niyya ka zama daga cikin zababbun bayin Allah waɗanda suka yi galaba a kokawarsu da shaitan ka alkur'ani Allah ya ce maka shaidan ka ne kai ma ka rike shi maki idan kun baka samu abin da zaka ba mabaraci ba to kai masa addu'a ta gari kai masa fatan Allah ya bashi gaba Allah ya bashi gaba ba irin wacce muka dauka kamar al'ada ba duk mabaraci ya zo sai ka ce mai Allah ya bashi gaba ba shi iya abin da ka iya bashi sannan kai masa addu'a Allah ya bashi gaba sai fa idan ya zan baka da shi Maulana Ali Zain Labidin alaihi salam anan ya ja mu. ya kwadaita mu ya zaburar da mu a wajen me mu yi ƙoƙarin tattara alkhairi gobe alakhira ta wace hanya ta hanyar taimaka ma wanda ya zo yana bukata a wajen ka. akwai ruwayar da ake cewa wanda ya roƙe ka ka bashi ko da kau a kan doki ya zo sira ta annabawa da mursalai musamman uban tafiya sayyidul awwalina wal akhirina muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da iyalan gidansa to su suka yi ma kowa zarra in ka bi ta zaka fahimci su suka yi ma kowa zarra a wajen taimaka ma bayan Allah an ce wata rana amirul mumin na maulana ali bin abi talib alaihi salamu a fagen daga suna komawa da wani kafiri sai kafirin ya ce yabna abi talib ne ni saifaka sai kafirin ya ce ya kai dan abu talib takobin nan naka nake so ka bani wani takobi zulfiqar wanda ubangiji ya ma kirari la saifa illa zulfiqar imamu ali na kwamawa da wani kafiri kafirin ya ce ya kai dan abu talib so nake ka bani takobin nan naka sai imamu ali ya mika mai takobin sai mamaki ya kama wannan kafirin ya ce ya dan abi talib yanzu a wannan irin hali da muke ciki na kwamawa zan roƙe ka takobinka ka ɗauka kuma ka bani sai ya ce masa ya bawan Allah mu annabinmu malaminmu murshidinmu mai karantar da mu jagoranmu Muhammad bin Abdullahi Khatamul Anbiya wal Mursalin Sayyidul Khalqi Ajma'in da ya karantar da mu shine cewa abin kunya ne mu mayar da hannun mafaraci ina wanda ya roƙe mu abin kunya ne ya zamba mu ba shi ba kai ka roƙe ni sai na gani kuma kasawa ne a gare ni faduwa ne a gare ni kunya ce ta addinin musulunci da ka roƙe ni idan ban baka ba nan take kafirin ya musulunta maganar kwamawa ta ƙare kaga a ko'ina a ko'ina yin kyauta yin alkhairi yakan kawo alkhairi don haka haƙƙin mabaraci ka biya masa buƙatarsa yin haka zai kawo kyakkyawar zamantakewa ta kowa ya samu haƙƙinsa na rayuwa a cikin al'ummar da ake rayuwa tare da ita. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa matukar aka yi tuwo na maina za a fada rigima a cikin al'umma da fatan iyalai su amfana da wannan shirin amma idan aka ce masu shi su rike abinsu marasa kuma su shi su zauna su mutu da yunwa kaga dole fitina ta abku dole bala'i ya abku cikin al'umma mata talakawa su bi rariya rariya suna zina suna fasikanci suna haifa 'ya'ya maras asili maza kuma masu ƙarfi su zama 'yan bindiga da masu fashi masu tara hanyoyi masu farfasa ƙofofi, suna kwashe dukiya al'umma suna batawa da a ce masu shi suna taimaka ma talakawa su kuma talakawa za su taimaka ma masu shi da addu'o'i na alkhairi da kare dukiyarsu dama manzo ya ce wa hal na illa bi du'a'i du'afa ai duk abin da kuke samu na ƙarin dukiya albarkacin addu'ar talakawa ne amma idan har ya zama wannan kenan amma sai kun maulana ali zan labi ne ce koda ya zama kana shakar gaskiyar wanda ya zo ya roke ka kai dai ba shi ya kokari ka yaƙi zuciyarka kuma ka yaƙi shaidan wala Allah kaidi ne sharri ne na shaidan da yake ƙoƙarin ya hana ka taimakawa wannan mabaraci ba don shi mabaracin kada ya samu ba a don kai kar ka samu babban lada mai gwabi wacce Allah ya yi wa masu yin sadaka tanadinta gobe lahira idan kai da aka tambaya ka saba ma shaidan da ya so ya hana ka ka bayar sai ka bayar to yanzu kai ne ka ci riba ba ma mabaracin da ya roƙe ka ka bashi ba Allahu akbar dace ce al'umma za su ɗabbaƙa irin wannan koyarwa ta manzo da iyalan gidansa na cewa masu shi su fitar da haƙƙin Allah da haƙƙin talakawan da suke rayuwa tare da su a dukiyar da take hannunsu saboda dukiyar nan dai ta Allah ce shi kuma Allah ce fa an tuqu min ma ja'alakum mustakhlifina fihi zul jalali wal ikram kai bawan Allah dukiya dukiyar Allah sai Allah ya sa wannan dukiyar a hannunka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to ku ciyar da wannan dukiyar da Allah ya sa ta a hannunku ku ciyar da ita a wajen taimakawa bayin Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zama gari fatanku sai ya lillinka maka idan ka ce ba za ka taimaka ba babu mamaki Allah ya ɗauke wannan dukiyar da ya baka aro dama ba taka bace ya mayar da ita a hannun wani daban shi ya yi aikin alkhairi da ita ya ci riba ya zan ba kai ba ko kuma ka mutu ka bar dukiyar wanda za ka gadar ma dukiyar ko dai su yi aikin alkhairi da ita ko su yi barna da ita hisabi kanka morewa kuma tasu ka gani idan suka yi aikin alkhairi da ita to su za su more amma kai za a yi ma hisabi yanda ka tara wannan dukiya idan kuma suka aikata mummuna fa ya zama kai ma ka taimaka musu a wajen tara dukiyar da da ita suka fada mahallaka wala iyazu billah don haka yi ƙoƙari iya iyawarka a duk lokacin da mabuƙaci ya zo wajenka ya roƙe ka to ka taimaka masa da abin da za ka iya taimaka masa da shi kai masa kyakkyawan zato kar kai masa mummunan zato saboda manzo yana ce mana fiyayyen aiki ko yana daga cikin fiyayyen abin da Allah yake so mu yi husnul zanni billah wa husnul zan bi ibadillah mu zama masu kyakkyawan zato a wajen Allah Allah da ya bani ba don dubara ta bane ba don karfi na bane wancan ma Allah yana iya ya bashi wata rana fiye da ma abin da ya bani sannan kuma ka yi kyakkyawan zato ga bawan Allah da ya zo ya kawo maka kukan yana da mas'ala yana da larura yana buƙatar taimakon ka. darasin a nan za mu tsaida shi saboda lokaci ya riga ya cika wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai yau yau ma malam ya fara bude sabon bayani ya dai kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin muhammad salale zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan lokaci da ya bayar allah ya saka ya ƙara karfin jiki ni kuma awal kunyar da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya